Me yasa aka ƙirƙiri sharu kuma menene asalinsa? An ƙirƙiro sharo ne domin cusawa bulla ce kuzari. Ainihinsa daga ƙasar Hausa ya fito ba faɗa ba ce tsakanin amannai ne ake yin shi don ya kulla abuta. A yayin da ake sharu ne ake yin haɓanaye wanda kowane aboki yake ba abokinsa da cewar bayan mun yi sharo zan baka haɓanaye kai kuma baɗi kamar haɓanaye. Daga shekaru nawa ne mutum yake iya fara yin sharo? sai tsakanin shekara goma sha takwas har zuwa ishirin biyar an yayi yawa shekara talatin da zaran mutunan ya yi aure ya samu ɗa guda ko uku to bai ƙara yin sharo domin wasa ce ta matasa kafin tafiya wajen sharo waɗanne shirye-shirye ne ake yi Akwai abin da ake ce ma shan tsimi, itace ne ake hadawa. Akwai itacen da ke sa mutum ya yi zanzana sunansa magaji da zabarmawa ke ce ma sobilobi. Akwai itacen da ke hana kullewar jini. Akwai wanda ke ba da kuzari da ka su idan ka ji ƙarar sarewa to fa sai ka buga ko kuma an buge ka. Ku faɗa muna yaya ne ake yin sharon. Abokin karo za ka takula wanda karfin ku ya zo ɗaya sai a daidaita ɗarmu zane ga gabansa sai ɗaga hannuwansa sama abokin wasar ya buge shi so biyu kwana biyu zuwa uku daga baya shi ma sai ya ramka bugun da wancan ya masa can da wanda bai sharo yana da wuya ya samu masoya in ana sharan nan akwai 'yan mata da ke halartar wasar suna da mayahinsu da suke zuwa suna shaye goshin wanda aka buga amma fa idan za a bugun ka in ka gusa kaɗan to an fudda ka daga cikin wasar abin da ake so idan aka buge ka sai ka dibi madubi kana kirari don ka nuna baka ji komi ba sai ka ga an samu 'yan mata da ke cire cinkon wuyansu su rataya mai ga wuya to daga nan ne kullin soyayya ke shiga lokacin da ina dan samari na taba ganin hulani yan asalin dogon dutse da ke zuwa nan birni su yi sharo akwai masu zuwa karkar dalol mauri su yi sharo idan za su wajen lamido suke isa su ce mai za mu dalol mauri mu yi sharo ya musu addu'a ya roka musu sa'a suna tahiya har yalu zabori jinju su biyo ta kankadi to ranar da suke shigowa garin sai haramin sallah ana jin su suna ta kirari sun yi kitso a tsawon hotungu kuma ana ganin tsakanin aboki da aboki suna takula juna domin ko 'yan gari guda ma suna iya yin sharo tsakanin tsakaninsu.